satin da ya wuce mun yi karatu zuwa ƙarshen aya ta goma sha shida allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da alkur'ani ne kuma ya aiko manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne domin a shirya da bayi zuwa ga tafarki madaidaici wannan hanya ita ce hanyar da allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓa ma kowa ya bi domin ya tsira duniyarsa da lahirarsa babu taɓewa mafi muni kamar kafirce ma duk wadda ya bi wata hanya ba hanyar imani ba duk wadda ya bi wata hanya ba musulunci ba ba zai rabauta ba duniyarsa da lahirarsa wannan tsari wannan shari'a mai albarka allah ya aiko manzanni cikamakinsu manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a kirayi bayi zuwa ga allah a bisa wannan tafarki mai albarka ribar bawa shine sallamawa da mika wuya ba wadda ya fi riba a rayuwa kamar wadda ya miƙa wuya ga allah subhanahu wa ta'ala ya yi biyayya ya yi da'a babu wanda ya fi hasara kamar wadda ya juya baya gabarin aikin da allah subhanahu wa ta'ala yi allah ya saukar da alkur'ani ta hanyar mala'ika jibril zuwa ga manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saƙo ya iso saƙo ya iso manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya isar manzon Allah ya isa. sako ya ishi al'umma sako ya iso zuwa ga al'umma abin da ya rage ma al'umma ta yi aiki da shi Allah ya samu dace yau za mu tashi a farkon aya ta goma sha bakwai Allah ya mana jagora ya samu dace da ne to sai Allah ya ce الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقوم ce kutilal insani ma akfara Allah ya ce Allah an ci dan adam wadda ya kafirce ma Allah ya doge akan kafirci ma akfara bi ma'ana ma ashadda kufra Allah ya ce me yayi kama da kafircewan dan adam menene mafi tsananin muni da abin kyama kamar kafircewar da dan adam zai yi ma Allah babu wani abu mafi muni da bawa zai yi ba wani abu mafi kazanta da dauda da bawa zai yi kamar kafirce ma Allah domin duk yadda kaga bawa ya kafirce ma Allah to ba shi da dalili na kafirce ma Allah kutilar insan Allah ya ce Allah an ci kafirai daga cikin mutane Allah an ci wadda suka doge akan kafirci ma akfarahu me yayi muni allah ya ce kamar kafircin da dan adam zai yi babu ba ka da dalili na kafirce ma allah shi yasa duk ayoyin da za mu karanta a gaba abinda allah ya ni'intar da dan adam su allah zai ambata wadda a ɗabi'ar mutum yakan yi biyayya yakan miƙa wuya ma wadda ya mishi goma ta arziki za mu zo mu karanta in wadda ya yi kwalta ya kamata a jinjina mishi to wanda ya yi kasan da aka yi kwaltafa ya kamata a yi shi ko bai kamata a yi shi ba ya kamata a yi shi Allah ya ce kutilal insanu ma akfar min ayi shay'in khalaqa wai daga me aka halice shi Allah sai ya fara dan adam ya dubi kansa daga me aka halice shi an faro daga asalinsa jama'a mun fahimta duk fiskar da ka kalli rayuwar dan adam fiskar da ka kalli rayuwar ɗan adam banda yayi da'a ma Allah yayi ɗa'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba shi da mafita min ayi shay'in khalaqa daga me aka halicci ɗan adam Allah ya ce min nutfatin khalaqahu faqaddara daga digon maniyi aka halicce shi Allah kuma ya ƙaddara mishi matakan da zai bi tun daga cikin mahaifiyarsa har ƙarshen rayuwarsa Allah ya ce thumma sabila tsara sannan hanyar da zai fito duniya daga cikin mahaifiyarsa ubangiji ya sauƙaƙe hanyar zuwansa duniya da kuma yadda zai gudanar da rayuwarsa har ƙarshen rayuwarsa sun hu fa aqbara sannan Allah zai karɓi rayuwarsa ya kashe shi ya ajiye shi a kabari sun idza sha'a anshara sannan lokacin da Allah ya so kuma sai ya tada shi domin ya mai hisabi jama'a mun fahimta min ayyi shay'in khalaqa daga me aka halicci dan adam ambaton abin da aka halicci dan adam da shi na mani shine ma'anan min nutfatin khalaqahu faqaddara daga mani aka halicci dan adam aka kaddara mishi rayuwarsa domin wadda aka halicce shi da mani bai kamata ya zama mai girman kai ba duk inda Allah ya zo ambaton dalilin ambaton abin da aka halicci dan adam sai ya dinga ambaton maniyi a wani gu ya ce min ma'in wani walakantaccen ruwa kai da ruwan ke fita a jikinka baka so ya taba maka jikinka to idan kai kana kyamarsa to ina wadda kuma ba daga jikinsa ya fito ba jama'a muna fahimta to wadda haka shine asalinsa bai kamata ya zama mai girman kai ga bayin allah ba balle ya zan mai girman kai ma wadda ya halicce shi jama'a mun fahimta a suratul mu'minin Allah ce wala kad khalaqana al-insana min sulalatin min tin خلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين الله يتي ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من دين حقيقة من حلت أدم الله يتي daga asalin tabo ba halittar annabi adam kenan ba shine aka halicce shi daga turbaya thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin Allah yace sai muka ci gaba da halittar dan adam zurriyar annabi adam Allah yace daga ruwan maniyi fi qararin makin Allah yace wanda muke ajiye shi a wani waje amintacce shine mahaifa thumma khalaqana nutfata alaqatan Allah yace sai muka halicci gudan jini da wannan maniyin ma'ana thumma summa khalaqana nutfata alaqatan sai muka rikidar da wannan maniyin Allah ce sai muka halicci gudan jini da shi fakalakanan alakata mudgatan allah ya ce wannan gudan jini sai muka me da shi gudan tsoka fakalakana al'alakata mudgatan fakalakana al'mudgata izama allah ya ce da wannan tsokar allah ya ce sai muka halicci kasusuwa fakasaunar izama lahama allah ce kasusuwan sai muka lullube shi da nama fatabarakallahu ahsanul khaliqin thumma ansha'nahu khalqan akar Allah yace bayan mun lullube waɗannan kasusuwa da nama Allah yace thumma ansha'nahu khalqan akar sai muka ta da ɗan adam wata halitta ta musamman ta daban da yana mani daga baya ya koma jini daga baya ya koma tsoka daga baya ya koma kasusuwa Allah ce thumma ansha'nahu khalqan akar sai ga mutum ya tashi Allah ce fatabarakallahu ahsanul khaliqin shine min nutfatin khalaqahu faqaddarahu Allah ya kaddara daga wannan mataki ya koma wannan mataki daga wannan mataki ya koma wannan mataki haka kowa ya tashi yadda muke karatun nan shekarun baya idan aka kai war haka a gida ba a ganka ba sai hankali ya tashi yanzu an wuce wannan mataki waɗanda in ka fitan za su neme kan kawai sun ga ka wuce su neme ka ne suka bar neman ka na tarka bunna tabakan an tabakin wadda ya yarda wadda ya yarda ba a gidansu aka mishi wannan tsarin ba wadda ya yarda ba likitoti ne suka mai da shi daga maniyi ya koma gudan jini ba ba likitoti ne suka mai da shi daga gudan jini tsoka ba ba likitoti ne suka mai da shi daga tsoka ya zan mutum ba ba kuma ya yarda babansa ne ya mai da shi haka ba ai ya kamata wannan mutumin ya bi allah ya tabbata a cikin hadisin muslim bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce hadisin abdullahi dan muslim inna ahadakum yujma yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman thumma yakunu علقة مثل ذلك ثم يكون مدقة مثل ذلك ثم ير... ثم يرسل إليه الملك annabi ya ce yana mani kwana arba'in kwana arba'in ya zama gudan jini kwana arba'in ya zama tsoka in ya cika kwana arba'in a aiko mala'ika kansa a zo a yi rubutu a kan abin da ya shafi rayuwarsa da abin da Allah ya hukunta a kansa jama'a mun fahimta shi yasa wani kafiri ya taba wani tambayar walakanci wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kashi ya dauka akan hanya sai ya zo ya samu annabi ya ɗaga mishi a kan fiskarsa ya ce yanzu ubangijinka zai iya dawo da ƙashin nan yana tafiya yana motsi awalam yaral insana insanu min قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الله يتي أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين الله يتي أشيء أدم بي دوبي بي لوربا an na khalaqnahu min nutufatin mun halicce shi daga ruwan mani fa'iza huwa khasimun mubin Allah ce kuma sai gashi yau yana kusuma da mu ce da yi abu ya ce bai bai yadda ba wa daraba lana mathalan wa nasiya kalqa Allah ya ce wai har yana buga mana misali da kashi Allah ya ce to sai ya manta da kansa idan za a iya ta da kashi ko ba da a ta da kashi ba Allah ce ka kalli kan kamar. wa daraba lana mathalan wa nasiya kalqa qala man yuhyi al-izama wa hiya ramim yace wai wa zai iya ta da wannan ƙashin? ko waɗannan ƙasusuwan bayan sun rididdige sun lalace qala Allah ce kulka ce mishi yuhyi halladhi an sha'aha a wani marra Allah ya ce ka bashi amsa ka ce wanda ya yi kashin da farko zai iya ta da kashin zai iya ko ba zai iya ba Allah ce ka gaya mishi kawai ina dai kashin ba shi ya yi ba ina dai kashin akwai wadda ya yi kashin to ka gaya mishi in ma bai yadda da Allah ba wadda ya yi kashin zai iya ta da kashin zai iya ko ba zai iya ba wa huwa bi kulli khalqin alim wanda kuma ya halicci waɗannan kasusuwan masani ne game da dukkan halittu likita ne sai a je a ce wannan likitan ido ne ba za a kai mishi matsalan koda ba wannan kwararre ne a fannin yara wannan kwararre ne a fannin ido wannan ya kware akan kaza shi Allah ko mashin ɗinka ne ya ɓaci shi ya san me ya ɓaci idan motar ka ta tsaya makanike ya zo an duba ba a gane ba electrician ya zo an duba ba a gane ba Allah ya san me ya faru ya sani ko bai sani wa huwa bi kulli kalbin alim wa huwa bi kulli kalbin alim to duk inda duk inda duk inda Allah ya zo zai yi magana da waɗanda suka kafirce yakan ambata musu abubuwa kamar haka abu na farko ka tuna abin da aka halince ka da shi wadda ya reni wadda ya reni wannan halitta tun daga maniyi har ta koma dan adam idan da labari aka bamu aka ce mana za a iya halittar wani halitta daga maniyi ya koma gudan jini ya koma tsoka ya zama nama da ƙasusuwa a hura mishi rai kuma za a yi ne a cikin mahaifa in ba don muna gani ba wasu ba su yadda ba zai ce to ta ina zai sha iska to ta ina zai ci abinci to ta ina zai yi kaza zai yi kaza ba mafi munin laifi kamar ka kafirce ma wannan ubangiji da ya halice ka ba mafi munin laifi kamar ka kafirce ma Allah ba ka da dalili na kafircewa idan baka yadda ne in baka yadda ne to ka kawo abin da ka yadda ka kawo abin da ka yadda in baka yadda ne ka kawo abin da ka yadda in baka yarda Allah ne ya yi ka ba to ka faɗi wanda ya yi ka jama'a mun fahimta idan baka yarda Allah ke gudanarwa ba to ka nuna wadda ka yarda shi yake gudanarwa a yi mishi tambayoyi jama'a mun fahimta idan kuma ka yarda to me na girman kai in ka yarda me na girman kai kai da ka samo asali daga abin da aka ambata nan me na girman kai balle kafirce ma ubangijinka Allah ya ce min nutfatin khalaqahu faqaddarahu thumma sabila yassara sannan Allah ya sauƙaƙe mishi hanyar da zai fito duniya sannan ya ci gaba da gudanar da rayuwarsa har kuma zuwa ƙarshen rayuwarsa thumma amatahu fa akhbara sannan Allah zai karɓi rayuwarsa ya kashe shi ya kuma ajiye shi a kabari shi yasa waccan ayan da an ya kawo ita ma gabanta abin da Allah ya ambata ke thumma innakum ba'da zalika lamayitun sannan bayan an gama halittar kun Allah ce kuma sai ku mutu abin da yake tsakanin ma ba ambace shi ba don an san wannan ba wani abu bane ba wani in aka halice ku halitta ta zama halitta allah ce to bayan haka kuma sai ku mutu to anan ma allah ya ce thumma amatahu fa aqbarahu thumma idza sha'a anshara sannan lokacin da allah ya so in ya ga dama ansharahu sai ya daga bawa shine lokacin da za a tada shi a tsaye da shi a gaba ga allah ranar alkiyama kalla lamma ya ma amara Allah ce ce aha bai ma sauke abin da aka umarce shi ba shi wannan kafiri da ya butulci ya kafirce ma Allah abin da aka ɗora mishi na wajiban da suke kansa hakkokin Allah bai ma sauke su ba malam ufemin ya ce kalla lamma ya ma amara ai dan adam bai ma gama sauke umarnin da Allah ya bashi abinda aka ce ka yi ma baka gama ba to ina kuma na kafirce ma wadda ya baka umarni jama'a fahimta to nan ubangiji ya yi magana a kan halittar dan adam asalin ɗan adam tsari da allah ya kaddara wa ɗan adam zai gudanar da rayuwarsa a kai daga wannan mataki zuwa wannan mataki daga wannan mataki zuwa wannan mataki har matakin da ka ganka kan sannan yadda kake ganin ka kana zaune a ka zo karatu an jima ka tashi to gobe ko jibi za a wayi gari kayi aure wata ranwar haka kuma an zo tambayan auren yarka haka matakin yake ta zuwa haka matakin yake ta zuwa to allah ya ba da wannan tsari allah ya ba da wannan tsari sai allah ya ce sai yanzu الإنسان وشقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم الله يتفل ينظر الإنسان إلى طعامه دم أدم الله يتي نزري ya yi dubi zuwa ga abincinsa yanzu an ja hankalinka zuwa ga halittarka to yanzu kuma ubangiji ya ce ka koma ka kalli abincinka wadda in ba shi ba za ka rayu ba ka kalli abin da kake ci ka kalli abin da kake sha abubuwan da rayuwarka suka ɗoru a kai wadda kai ma ka yarda in ba su rayuwar ba za ta yi ba allah ce to a koma kai ka kalle shi ka ga wa yake da hannu a kai in ba Allah ba Allah ya ce an na sababan alma'a sabba Allah ya ce mu ne muka saukar da ruwa daga sama mai yawa thumma shaqaqan al-arda shaqqa Allah ce sai muka tsatsa ga ƙasa yadda iri da kuka shuka zai fito domin ku samu abinci idan za a yi shuka ba a seti a ce inda ake son ya fito in ya kauce to za ta yi ƙasa ne duk ta yadda ka jefa ta sama za ta Allah ce ne haka ba za a ce in ka je shukan to fa kai seti bakin inda irin yake yayi sama in yayi ƙasa abincin zai yi ƙasa ko in yayi gefe abincin zai yi shiga cikin ƙasa ne duk ta yadda ka jefa shi Allah ya ce ni zo da wannan tsari sai godiya ba abinda binta za ka yi ma Allah kawai ka gode ka yi biyayya an na sababna ba maa sabba shaƙaƙa na la'ar da shaƙa Allah ce sai muka tsaga kasar domin abincin ku ya fito fa fi ha habba Allah ce sai muka tsirar muku da tsaba na abincin da da ku ci irin gero irin dawa irin masara irin alkama duk abin da tsaba ne allah ce sai muka tsirar muku da shi jama'a mun fahimta shuka in mutum ya shuka abin da ya shuka yana da wata dabara da dabarar za ta sa irinsa ya fito babu rigimar za ka jira allah sai ya tsoro da ita ne tukunna a fara duk abin da da amma kai ba ka da wani abu da za ka je gidan gona ka ce su gaya maka yadda za ka yi yau in ka shuka yau ya fito ko kuma in allah bai kaddari fitan san ba akwai wata dabara da za a yi fito allah gwani sai da ya yi ta waɗannan tambayoyin a cikin suratul waƙiyar afara aitum matum nun da shi fara matum nun a antum takhluqunahu am nahnu Allah yace afara aitum matum nun Allah yace ku bani labari ku mun bayani game da mani da kuke sakawa a cikin mahaifa a antum takhluqunahu am nahnu khaliqin Allah yace ku kuke kirkiran mani ku kuke samar da maniyin Allah ce ko muke samar da shi duk da barbarin ina dai a ɗebo na wannan a hada a yi kaza a yi kaza Allah ce ni ne nake samar da shi maniyin ni na halicce shi da ya ce gaba sai ya ce afara aitun mata harfun mata لو نشاء لجعلناه حقاما فظلتم تفكهون إنا لمغرقون بل نحن محرومون الله يتي أفرأيتم ما تهرثون الله يتي كبر labari abinda kuke nomawa Allah ya ce mu yi magana da ku akan abinda kuke nomawa a antum tazra'unahu am nahnu zari'un Allah ce ku kuke tsirar da shi ko ni nake tsirar da shi Allah ce ku bar labari waye isa ya ce shi yake tsirar da gonarsa duk abin da za ka yi duk abin da za ka yi za ka jira ne sai Allah ya tsirar tukurna a fara duk wata ni'ima duk wata ni'ima ka ɗaga ido ka kalle ta da kyau duk wata ni'ima da ka ga kana da ita ko kana takama da ita ko da kana ganin sababinta ya zo ta wani hanya ne za ka samu ta ginu ne ta ginu ne akan abin da allah ya baka jama'a mun fahimta idan kana jin kai shugaba ne ko kai gwamna ne ko kai wani minista ne wata inda kai makaho ne ko kurma ne da baka zama gwamnan ba kai aje in ma za a ba wa kurame da makafi amma dai in ba ka da hankali ai ba za ka zama gwamnan ba to hankalin kan a hannun wani yake in ba Allah ba wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna shay'an وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون الله يتي والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا الله يا فدكو دقتك ما يفنكو الله يتي بكسن كومي با وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة الله سيسن يا مكجي ya sanya muku gani ya sanya muku hankali Allah ce kun tashkurun don kuma godiya duk abin da za a ce ɗan adam ya taka ya ginu ne akan waɗannan duk girman ofis ɗin kan nan yalla koi da ake ce ma kai magana a ce sa ya ginu ne watakil don hankalinka yana nan yadda muke maganan nan yanzu wani yana asibiti da 'ya'yansa da matansa da 'yan uwansa da komai an sa mishi sarka ana so a nemo mishi hankalinsa haka ne kuma haka ne kai naka da yake rike kake amfani da shi ba wadda ya rike maka shi in ba Allah ba ba wadda ya rike maka shi idan ba Allah a fara'aitun mata harzun Allah ya ce ku bar labarin abin da kuke nomawa a antum tazra'unahu am nahnu zari'un Allah ya ce ku kuke tsirar da amfanin Allah ya ce ko ni nake tsirarwa launa sha'u Allah ya ce inda mun so inda na ga dama in ji Allah laja'alnahu hutaman sai na sa ya zama karmani in an ce karmani shine abinda dabbobi ne kawai da su sai kun shukan kun nitsa ku Allah ce sai ya zo ya lalace banda dabbobi ba wadda da su amfana fazaltum tafakkahun Allah ce sai dai ku yi ta mamaki sai ce inna la mugramun sai dai ku dinga cewa bana mun tafka asara to bayan bana mun tafka asara akwai wani mataki da zaka dauko ka ji lafazin a qur'ani inna la gramun Allah ce sai dai kawai ku yi ta cewa mun yi asara to bayan wannan kalmar akwai abin da zaka fara ku bar labari ku bar labari mu yi magana akan abincin da kuke ci Allah ce ni nake samar muku ni nake samar muku idan kuma kana ganin wani ne ke samar ma wani abincin da zai ci to akwai ƙauyukan da duk abin da ya shafi gwamnati masu san shi ba abin da ya shafi gwamnati ba su da asibiti ba su da firamare ba wani abu a ƙauyen da za a nuna a ce wannan na gwamnati ne kuma suna ci suna sha suna rayuwa haka ne kuma haka ne ya nuna allah ke rike da su ya nuna allah ke rike da su duk wanda ya rike allah ya rike komai wanda ya sake allah ya shiga uku gaba sai Allah ya ce mu yi magana akan ruwan sha afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun a antum anzaltumuhu min al am nahnu al law nasha'u Allah ya ce afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun Allah ya ce ku bar labari ruwan da kuke sha ruwa ruwan da kuke sha a antum anzaltumuhu min almuzni ku kuke saukar da shi daga girgije am nahnul muzilun Allah ce kuma muke saukar da shi launa sha'u Allah ce inda mun so ja'alnahu ujajan sai mu sa shi ya zama mai zartsi yadda ba zai sha'u ba zai yi ko zai Allah ce sai muka bar shi mai daɗi za a tona rijiya a tona bohol duk ruwan da kaga ake nemo shi daga ƙasa daga sama Allah ya saukar da shi ya ajiye mana shi a ƙasa wa anzalna min as-sama'i ma'an bi qadarin sai ce fa askannahu fil ardi wa anzalna minas sama'i ma'an bi qadarin Allah ce mu muka saukar da ruwa daga sama gurgudun bukata fa askannahu fil ardi Allah ce sai muka taskance muku shi a ƙasa ruwan idan aka saukar daga sama gurgudun abin da duk muke bukata na noman mu da duk abin da za mu yi bukata Allah sai taskance ruwan a ƙasa gobe kuma in ba damina ne a tona rijiyoyi a ɗebo ruwan a yi amfani da shi Allah ce wa inna ala zahabin bihi na qadirun in mun ga dama Allah ce sai a tona duk inda za a tona ba za a samu ruwa ba zai iya ko ba zai iya ba to in ya kame ruwan yayi da ayi a ƙarshen suratul mulk ne nake ji yace ar'aitum Allah ce ku bani labari in asbaha ma'ukum gauran in kuka wayi gari ruwa a ƙasa ya kafe duk inda aka tona ba rijiya duk inda aka tona babu ruwa faman ya atikum bima ma'in Allah ce ku gaya mun gunwa da ku je dawo muku da ruwa akwai kwaje anguwanku ko gidanka ka tona rijiya ba ruwa ka ce bari ka tafi wajen komishinan harkokin ruwa jama'a mun fahimta ul ara'aytum in asbaha ma'ukum gauran Allah ce ku bani labari idan kun wayi gari ruwan ku ya kafe kogi ya kafe rijiyoyi sun kafe duk hanyar da ake samun ruwa a koramai sun kafe faman ya'tikum bima'in ma'in Allah ce waye zai zo muku da ruwa mai gudana wa zai samar muku da shi bayan ni akwai launa shago Allah ce inda mun ga dama ja'alnahu ujajan sai mu sanya ruwan ya zama mai tsananin zartsi baka isa ka kurba ka haɗe ba ta tashkurun Allah ce to me ba da ku dinga mun godiya wadda ya maka waɗannan ababen wadda ya maka waɗannan ababen ya yi daidai da wadda bai maka su ba wadda ya baka kyautan mota ma kake yin sa balle wadda ya baka ido ka san duk tsadar motar ka ba ta kai idon ka ko a shago ake siyarwa kake girmama kake biyayya kake sallama ma wadda ya baka mota ko fili amma ga wadda ya baka ji ya baka gani a suratu ibrahim Allah ce Allahu alladhi anzala minas sama'i ma'a Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa anzala minas sama'i به من الثمرات رزقا لكم وسكر لكم الفلك لتجري لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار يحصوها إن الإنسان لظلوم كفار الله الذي خلق السماوات والأرض الله شيني ود يحل تسمي دك سي وأنزل من السماء ماء الله شيك سوكر كدروها دك سما فأخرج به من الثمرات رزقا لكم دوانا الروا الله كيف ke fitar دنجين يا إن إتاتوا 'ya'yan itatuwa a matsayin abinci a Wasakara sakara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi bi amrihi bi ma'ana bi isnihi sannan Allah ya hore muku jiragen ruwa su dinga gudana a cikin tekuna da izinin Allah banda ikon Allah akwai abinda zai riƙe jirgin ruwa a cikin ruwa wa sakara lakumul bahra wasakara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi Allah shi ne ya hore muku jiragen ruwa su dinga gudana akan tekuna Allah ya ce domin bukatun da kuma izininsa a wata sura yake wa min ayatihi jawari fil bahri kal a'lam نشأ يسكن الريح فيضللن رواكد على ظهري إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ومن آياته ينادي بتسين آيوه الله أبندك تبتر دا الله الله الجوار في البحر الله يتجرى جروة أتكنتي كنك kal a alam Allah ce kai ka ɗauka duwatsu in ka ga jirgin ruwa ka ɗauka dutse jirgi ne za a mai lodin kusan shekara kuma ya shiga cikin ruwa da shi in ya sha Allah ya ce in na so in ya sha in Allah ya so yuskinin riha Allah ce sai tsaye da iska sai an gama lodi fasinjoji kowa ya shiga an raba tsakiyar teku Allah ce sai in tsaye da iskar da take kada jirgin rawa rawaki da alazari sai jirgin ya tsaya sandare a bayan ruwa baya gaba baya baya ba kuma wadda ya isa ya fada ya ce zai yi iyo ya fita Allah ce in na ga dama sai ne aya ne ko ba aya ba ne aya ne wa da lakumul fulka ta jariya filbahari bi amurki. Allah shi ya hore muku jiragen ruwa su dinga gudana a cikin tekuna Allah yake da izinin Allah wa da kuma anhar Allah shi ya hore muku kogi kogi ga tekuna ga koguna wa da kuma shamsa wal da'ibaini kuma Allah shi ya hore muku rana da wata tutur yadda ka ga rana da watan nan haka annabi adamu ya ganta duk duniya kyauta ake shanta ba a karɓan bil inda wadda ya yi amfani da hasken rana za a kawo bin bawa ya isa ya biya ka duba abin da allah ya mana ka duba abin da allah ya mana dubi yadda Allah ya kula da mu ka dubi yadda Allah yake renon mu yake renon ƴaƴan wadda ya maka haka ya ce ma ka yi kaƙi ya ce ka bari ka ƙi bari ka je kuma wani banza ya ce ka yi ka yi ya ce ka bari ka bari haka ne ko ba haka ba wasakkar kuma shamsa wal bai ni Allah shi ya hore muku rana da wata tutur ga su wasakkar da kuma laila wani nahar shi ya hore muku dare shi ya hore muku wani kowanne kowanne duka lokuta da suke juyawa a cikin dare da wani kowanne kowanne akwai amfaninsa ga bayi daren in farkonsa ne aikinsa daban idan ya fara shiga wallaili idza saja aikinsa daban in ya je karshe daban lokacin da gari ke wayewa abinda kuke amfana daban lokacin da hantsi yake haurowa abinda kuke amfana daban lokacin da maraice ya shigo abinda kuke amfana biyan Allah ake waɗannan yanayi in ba su canzawa ko amfanin da ake shuka ba zai yi ba inda a ce rana za ta fito yadda take karfe ɗaya haka za ta fito tun daga safe har faɗuwar rana to ko amfani aka shuka ba zai yi ba wannan hantsin har kai kanka kana da bukatarsa inda dare zalla babu wani da maslahar bayi ta lalace inda wuni ne babu dare da maslahar bayi ta lalace duka ba biyan Allah ake ba shari'ar kuma da ya shar'anta ya ce kamin ita ma an shar'anta ta ne don amfanin ka Allah ya ce قل أفرأيتم إن جعل الله عليكم الليل أفرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم لكم غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه رحمته جعل لكم الليل والنهار جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون الله يقول أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل sarmadan ila yawmil qiyama Allah ya ce ka gaya wa bayi ku bani labari idan da allah zai muku tazarcen dare har ranar alkiyama an yi karatu an tashi dare tafiya ta kai ma awa goma sha biyu awa ishirin dare ta kai ma an yi kwana ɗaya biyu uku sati dare wata uku shekara ɗaya dare allah ce man ilahun gairullahi a tikun bidiya allah ce ku gaya mun gunwa za ku je ya dawo muku da wuni afala tasma'un Allah ce to ba ku ji ku yi aiki da shi ba Kula a ra'aitun in ji alallahu alaikumun nahara sar madan ila yau kiyama Allah ya ce ka gaya musu ku bani labari inda Allah zai muku ta zarcen wuni har ranar alkiyama gari ya yawaye kenan dare shiru shekara ɗaya wuni shekara biyu wuni man ilahun gairun lahi a tekun bilailin taskunun rufi Allah ce gunwa za ku je ba Allah ba ya kawo muku wuni ya kawo muku dare da za ku dinga samun hutu a ciki Allah sai ce wa mir rahmatihi yana daga cikin rahamar Allah ja'ala lakumul laila wal nahar sai ya hada muku dare da wuni ba kwa biyan sa me abin burgewa don don baka bi Allah ba me abin burgewa don baka bi Allah ba kai ka ji kunya kai ka ji kunya me abin burgewa don baka bi Allah ba in baka bi Allah ba kai ka ji kunya kai kai asara shi ba abin sa ya amfane ka sai dai ka bi shi kai ka amfana haka ne babanka yana bukatar amfani a abinka amma allah baka da amfani a abinsa in ka bi shi kai da ka amfana to in baka bi shi ba waye asara kai Allah ya samu dace Allah ya ce falyanzuril insanu ila ta'amihi an nasu babu nalma'a sabba sun mace ƙwaƙanar shakka fa an ba ta nafiha habba sai muka tsirar da tsaba daga cikin ƙasan wadda za ku dinga ciku na rayuwa waɗina ban waƙar ba allah ce muka tsirar muku muka samar muku da inabi da kuma ciyayi wadda dabbobinku za su rayu da shi waɗannan ciyayi kuyi magunguna da su dabbobinku su yi amfani da shi. abinci kuma ku ci ku yi rayuwa da shi wa zaitunan wa nakla Allah ya ce ga zaitun a ce a yi magani wa naklan Allah ce ga kuma da bene wa hada'ika gulba Allah ce ga gonaki lambuna masu itatuwa daban-daban Allah ce duka na sabar muku da su wa faki hatan wa abba ga kayan itatuwa na marmari Allah ce ga kuma ganyayyaki wa fakihatan wa abba ga kayan marmari Allah ce ga kuma ganyayyaki duka na samar muku Allah ce mata allakum wani al'amikun don jin daɗinku da dabbobinku dukkan waɗannan ababa da Allah ya ambata bayi suna biyansa ne ba sa biyansa bayi ba sa biyansa abinda ke wajibi gabawa shine ya da'a ma ubangijinsa Allah bai ambaci waɗannan abubuwan ba sai don ya tunasar da kai shi ya cancanta ka kaɗai tashi da bauta halittarka ba hannu wani yadda ka ganka da kunnuwanka haka babanka ta ganka da kunnuwanka ne wani wayin an zo yaro in zai cire haƙori sai a ɗan mishi laya a sa mishi awa ba ka ganin raguna suna fi da su wa yake sa musu wannan rataye duk kuna ta lokaci ai ana tun shi ne kayansa kawai shi ne cika kayansa kunne ya fito harshe da komi haƙori ne sai an samu ya rataya ah. to Allah ya tunasar da kai ne shi ya halicce ka tun daga matakin maniyi har matakin jini har matakin tsoka kasusuwa har aka samar da kai sannan ya kuma ambata maka abincin da kake ci da abin da kake sha duka shi yake kula da shi to in baka bi Allah ba wasa ka ne kuma wani dalili kake da shi na kafirce ma Allah wani dalili kake da shi na saba ma Allah babu na rayuwarka ubangiji ya kewaye shi shi yake kulawa da shi shi yake gudanar da shi a suratul bakara ya ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فراشا والسماء بناء وأنزل, وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun Allah ya ce ya ku mutane ku bauta ma ubangijinku wadda ya halicce ku ya halicci waɗanda suka gabace ku iyayenku da kakanninku la'allakum tattaqun Allah ce don ku zan masu takawa to da yace ku bauta mishi sai ya kawo dalili alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan Shi ne ya shimfiɗa muku wannan ƙasan shimfiɗaɗɗa wa anzala ko alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan was-samaa bina'an ya gina sama ya yi rumfa akan ku wa anzala minas samaai ma'an ya saukar da ruwa daga sama fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum ya fitar da dukkan dangin 'ya'yan itatuwa su zama arziki da abinci gare ku kun ga ayar ai tana kama da waccar ta suratul ibrahim Allah sai ce fala ta ja'alu lillahi andada kar ku sanya ma Allah kishiyoyi ku bauta ma wani tare da Allah ko wasu tare da Allah wa antum ta'lamun bayan kun san Allah shi kadai ya muku waɗannan abubuwa idan har za ka iya bauta ma wani kuma bayan Allah ko ka juyar da wani nau'in bauta ma wani Allah wadda hakki ne na Allah to me ya maka me ya maka da me ya tantanta? kake bauta shi da me ya tantanta kake bauta shi malam ka fahimci waye ubangijinka duk abin da kake rayuwa yana hannun Allah duk abin da kake rayuwa da shi wallahi mahaifinka kama bai isa karba ba ma yaftahi Allahu lin-nasi min رحمة فلا suka لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها دك أبن الله يبودي ومتاني نرحمة الله تبا ودي إسيرك ونن وما يمسك yumsik abinda kuma Allah ya rike fala mursila lahu min ba'dihi bayan Allah ba wanda ya isa ya sako maka wannan ba wadda ya isa ya sako bayi wannan abu in ya sake shi fa arziki da ka gan shi yadda ka ga yake sako mana numfashi haka yake sako shi yanzu akwai wadda ya sai zo tsaya gaban ka ce ba za ka sha naka ba to idan ya sako arziki haka zai zo ya wuce babanka ya wuce yayanka ya wuce wancan ɗakin ya wuce wannan da kuke kwana tare ya je wajen ka ba wadda ya isa ya sani ba wadda ya isa ya sani ma yaftahi Allahu linnasi min rahamatin fala mumsika laha shi yasa ba wanda yafi asara a cikin masu ciwon zuciya irin mahassali shi Allah kasawa yake bayar kai ne kai kake bata lokacinka kai kake bata lokacinka in ya bashi to ya rakai kwatuwa ba zai kwatu ba karbuwa ba zai karbu mal ibrahim yaya da ka yi in kana so ka mori arziki da falalar mutane duk wadda Allah ya mishi goma ta arziki kai mai addu'a Allah ya sa a amfana Allah ya sa a mora annabi ya ce Allah zai sa mala'ika kai ma ya ce ka za a baka kwatankwacin sa amma don kana jin haushi ya da kai sai Allah ya daina bashi ba zai daina bashi ba kuma in kana jin haushi sai Allah ya sa kai kuma Allah sai ya fara baka in bai kasa da kai ba ba za a baka ba duk ka ganshi cikin alkhairi kai mishi addu'a Allah ke ba da falala ma ma'abucin falala in ya bayar kuma shi ke babban yayin sama hede ya Allah ji kwana biyu ba ka waye ni ba ya ce mishi to kawo account eh kuma da shi ne in yi aike shi bai dawo da zai mamake shi to wayo ne ya ba mu shi kane in wayo ne zai fi babansa wayo ne shi yasa kai kuma karka yadda ubangiji ya maka wata baiwa kowace irin baiwa malam nuru kowace irin baiwa ko ilimi ne karka dinga zagin mutane kana jin su jahilan banza falala ce wani inda ka je kai karatu tun ka haife ka yi karatu abu ni'ima ce da falala kar Allah ya maka arziki ka walakanta jama'a ba da komai ka su ba ka so ne Allah ya kasa ya baka naka kar ka yadda karka yadda wani abu na duniya da Allah zai maka falalarsa ya sa ka walakanta wani ko ka kalli wani kaskantacce a idonka wai don ba shi da abin duniya wannan sallama fa sallama ai sallama assalamu alaikum wa rahmatullah ai sallama ai musafaha annabi ce in kun yi musafaha in kun yi musafaha kafin ku raba hannunku Allah zai gafarta muku zunubanku to akwai wadda wani shi tun da yalla oi ne yana da babban matsayi ko yana da babban ofis ko shi alhaji ne mai kuɗi wallahi mai gadin su bai sai ba shi ba ƙarya ne ba shi to kaga alhaji ka sha tota da faɗi eh ka sha tota da faɗi musafa musafa ba za ka iya yi da wadda ka fi shi arziki ba arzikin kai ka ba ma kanka shi laifi ya yi Allah ya hana shi هكا الله يكسبته نحن كسبنا بينكم معيشتكم الله كسبنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير Allah ya ce na hannu kasar na bai nahun ma'ishatun bil hayatin duniya mu ne muka karkasa ma bayi hanyar rayuwarsu hanyar abincinsu a nan rayuwar duniya wa rafa'ana ba'dahum fawqa ba'din darajatin Allah ya ce muka daga darajar sashi akan sashi wannan provision yake yi amma inda zai mai da cefanansa a shagon shagon zai lalace wannan provision yake yi yana da manya-manyan sto na miliyoyi da yake tare da su kaga sana'ar ɗaya ce amma Allah sai fifita wani sashi akan wani wannan kafinta ne wancan ma kafinta ne wannan kafintan abincin da zai ci ma faɗi tashin sa yake wancan kuma kafinta ne yana da yana da wajen aje kaya ma na musamman haka Allah ya ga dama yi to Allah ke kasa ka yarda Allah shine ubangijinka Shi ne mai wadata ka ne mai azurta ka samun ka da rashin ka yana hannunsa abinda ake bukata ka yi riko da sabubba na isa zuwa ga alkhairi ka yi riko da sabubba na kauce mafaɗawa cikin sharri abinda Allah ya hukunta shi zai tabbata Allah ya samu dace sai mu kwana nan sai wani sati in Allah ya kai mu sai mu zo mu dora subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu